mai taken hawala ma'aidatul qur'an wanda wannan rana ita ce ta ƙarshe da za mu gabatar da wannan shiri wanda za mu fara da suratun naba'i muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yassare mana fassara wannan sura gaba ɗaya kuma muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya amfane mu suratun naba'i a ita ce sura ta 78 a cikin alƙur'ani kuma tana da ayoyi a guda arba'in waɗansu malamai kuma sun ce tana da ayoyi guda arba'in da ɗaya a bisa saɓanin ƙirge na ayoyi da ake yi akwai ƙirge na garuruwa daban-daban kamar kufa ko madina To waɗansu ce arba'in ne waɗansu ce arba'in da ɗaya a sura ce makiya wato an saukar da ita a kafin annabi sallallahu mai hijira daga makka zuwa madina allah maɗaukin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim amma ya ta a kan wani abu kafiran maka suke tambaya an da ma harfa ne guda biyu an harafi ne na jarra ma kuma ismi ne to an shafa alif asali an ma to malaman larabci suna cewa a idan aka ce an ma idan ana nufin istifham ne tambaya kamar nan to ana shafa alif amma idan ana nufin ma ce mausula wacce bi ma'ana allazi a to ana barin alif yanda a ce masula ce wannan za mu ce amma ƙara alif shi yasa nan aka shafe aka ce amma ya tasa'alun saboda alamar tambaya ce akan me suke tambaya junansu anin nabai azim suna tambaya junansu akan wani labari mai girma wanda malamai sun yi saɓani akan wannan kalima waɗansu sun ce alkur'ani ake nufi waɗansu sun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun ce ranar kiyama ake nufi amma abin da ya fi bayyana daga cikin ayar shine ana nufin kiyama ne saboda idan ka duba jerin ayoyin za ka ga duk magana ake akan ranar kiyama allazi hum fihi mukhtalifun wanda suke sabani a cikinsa waɗansu sun ce gaskiya ne waɗansu kuma sun ƙaryata shi kalla sai thumma kalla sai a da sannu za su sani sannan kuma da sannu za su sani wannan kamar alama ce ta tsoratarwa tsoratarwa ake wa mutane waɗanda mai waɗanda suka wato ƙaryata wancan annabawal azim na gaya mana annabawal azim in ma ya kasance alkiyama ko ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kasance alkur'ani wanda duk wannan abubuwa guda uku an samu waɗanda suka ƙaryata su a cikin mutane alam naj'alil arda kifata Allah ya ce ashe ba mu sanya ƙasa ta kasance mihadan ba alam naj'alil arda mihada ba mu sanya ƙasa ta kasance kamar shimfiɗa ba shi yasa Allah yake cewa allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine Allah wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo kamar shimfiɗa wal jibala autada sannan kuma a duwatsu ya sanya su kamar turaku saboda su ne suke rike ƙasa kamar yadda ya ce wa ja'alna fiha ya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata Allah ya ce wa ja'alnakum azwaja muka sanya ku wato asnafan wato nau'i nau'i nau'i na mace da nau'i na namiji to wannan duk ni'imomi ne Allah madaukin sarki yake faɗa da yayi wa halitta gaba ɗaya wa ja'alna numakum subata sannan muka sanya baccin ku ya zama hutu lokaci ne na raha lokaci ne da za ku samu hutu wa ja'alna laila libasa sannan kuma muka sanya dare ya zama sutura game da ku kowa zai shige ɗakin sai ya kulle ya bacci babu wanda ya san me yake aikatawa shine Allah yake cewa waje al-laila libasa muka sanya dare ya kasance kamar sutura a gare ku wa an-nahara ma'asha Allah madaukin sarki yace muka sanya yini a ya zamo lokaci ne za ku fita wurin neman abinci to shi yasa haka galibi sunna ta rayuwa yadda Allah madaukin sarki ya tsara ta shine lokacin dare ya kasance lokaci ne da za mu huta wato gabanmu za su huta su saki mu huta mu bacci lokaci na rana shine za ka samu lokaci ne za mu tafi saboda yin harkokinmu to shi yasa za ga duk in mutum ya saba wannan sudda ya mai da baccinsa da rana da daddare kuma ya zama yana ta ayyukansa za ga dole ya samu matsala ta rashin nutsuwa a cikin rayuwarsa ba zai ji daɗin baccin ba yanzu baccin da za ka yi da rana alal misali ba zai kai baccin da za ka yi da daddare daɗi ba sannan baccin dare ya fi baka lafiya ya fi baka nishaɗi ya fi sa jikinka ya daɗi akan baccin rana da za ka yi baccin dare bacci da daddare ka yi awa uku ya ishe ka to inda rana za ka yi awa biyar ba zai ishe ka ba saboda asalin sunna yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara abin ya kasance a dare ya kasance lokaci ne na hutu lokaci ne na sutura inda mutane za su yi baccin su har idan sun samu lokaci daga yankin daren su tashi kuma su bauta wa Allah amma rana wato lokaci ne na gumurzu lokaci ne za a fita a nema Allah ya ce wa banaina fokakum saba'an shidada yana daga cikin ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya mana shine yayi wannan gini wato kwaya bakwai na sama allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wanda muna gani ga ta nan kullun kallanta muke amma babu wata bulewa da zamu gani babu wata karcewa ko wata huda ko wata tangarda da zamu gani waja'alna sirajan wahaja haka muka sanya wato wata fitila mai haske wata ita ce rana tana haskaka wato sama gaba ɗaya Allah ya ce wa ja'alna sirajan wahaja Allah ya ce wa anzalna min al ma an sajjaja sannan muka saukar daga sama daga cikin giragizai muka saukar da wani ruwa wanda yake mai dira da ƙarfi sajjajan linukhrija bihi habban wa nabata dan mu fitar da ƙwayar abinci da shi sannan kuma da tsirrai gashi nan muna kallo duk wannan ni'imomi ne da Allah maɗaukin sarki ya mana wanda wannan ni'imomi wajibi ne akan mu mai wa Allah maɗaukin sarki godiya a kansu ta wace hanya shine ta hanyar da wato ta, hanyar yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya sannan duk wani abu da ya umarci mu ma'aikata ma'aikata shi abin da Allah maɗaukin sarki ya hane mu gabarin shi hannu ta hanyar da ake wa Allah godiya kenan Allah maɗaukin sarki ya ce wa jannatin alfafa hakanan ga gonaki nan ga gonaki nan da yawa alfafa wanda za ka ga faransu ya yi lif-lif da wannan ita ma ni'ima ce allah maɗaukin sarki ya yi wa'annan gonakin ya yi wannan shuka ne saboda mu amfanin kanmu da kuma dabbobin da muke da dabbobi su ma da muke amfani da su to shi yasa babu abin da ya kamata mai allah sai godiya akan wannan ni'imomi da yake mana allah maɗaukin sarki ba shi yake fa'idantuwa da wannan abu ba mu ne 'yan adam muke amfanuwa da wannan abu Allah yake cewa a aya ta gaba a bayan ya gama bayani akan wannan ni'imomi da ya mana duk a cikin waɗannan ni'imomi za ga akwai alamun lalle cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle cewa Allah maɗaukin sarki zai kawo da wannan abubuwa ya zo mana da wata rana wata rana ce da ta sakamako shi yasa da ya gama bayanin wa'incan ni'imomi muka ga kire-kire gashi abin da ya halatta ya halarci kaza ya halarci kaza ya halarci kaza kuma mun san babu wanda zai iya wannan halittar sai shi to wannan kamar matashiya ce yake mana saboda akwai wata rana kuma da za ta zo da zai kautar da wa'innan abubuwa tunda ka gaskata cewa Allah maɗaukin sarki shine ya wa'incan to kaga idan aka zo aka ce ma akwai kiyama kaga ba yadda zaka karyata ta saboda me wa'incan abubuwan alama ce ta samuwa Allah kuma alama ce da take nuna mana cewa lallai Allah mai iko ne akan komai sai Allah maɗaukin sarki ya ce inna yawmal fasli ka ana miqata haƙiƙa ranar rarrabe sakamako za a bawa mumini nashi sannan kafiri shi ma za a bashi nashi wanda ya aikata alkhairi zai samu alkhairi wanda ya aikata sharri zai samu sharri Allah ce mu yunfukhu fi sur rana ce da za a yi busa a cikin kaho mai busar kahon kuma yana nan ya rike shi kamar yadda ya tabbata a hadisi ya makale shi da hancinsa ya ɗora a goshi kawai jira yake a ce busa da an ce busa zai busa duk ya ta tashi kowa ya san inda dare mai fata tuna afuwaja sai ku zo jama'a jama'a a wannan yini wa futi hati sama'u fa kanat abwaba za a buɗe sama ta kasance kamar mai kamar ƙofofi mala'iku suna ta sakkowa wasu giratul jibalu haka Allah maɗaukakin sarki zai tafiyar da duwatsu fakana saraba sai ka rinka ganin su kamar kawalniya wato sai ka su a can nesa kamar sarab abinda ake cewa sarab shine wani haske da kake gani a can nesa idan ka je sai ka same shi babu komai Allah maɗaukin sarki ya ce fakana saraba duk wannan alamu ne da suke nuna mana ranar tashin alkiyama za ga duk wannan surorin na ƙasa duk ana bayani ne akan ranar tashin alƙiyama ba dan komai ba sai dan mutane su yi guziri a yi guziri saboda fuskanta wannan rana idan fa mutum ya je ba guziri Allah ba zai kyale shi ba dole sai ka yi guziri na tsoron Allah ka yi guziri na ayyuka na alkhairi idan baka yi guzirin ayyuka na alkhairi ba to za ka tashi fanfanfan ka da komai a lahira Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki na gari a mu je mu samu Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama ya mana sakayya da irin wannan ayyukan namu da rahamarsa Allah yake cewa inna jahannama kanat mirsada hakika jahannama ta kasance kamar wata madakata ce tana nan an tanade ta kawai jira ake yan wuta su zo su shige tana nan an tanadar musu ita littaghina ma'aba ita wannan jahannama matattara ce ga shakiyai masu wuce gona da iri matattara ce ga masu yaƙi da addinin Allah matattara ce ga masu yi wa musulunci zagon ƙasa labisi na fiha ahqaba za su zauna a cikin wannan jahannama lokaci mai tsaho ahqaban lokaci bayan lokaci idan suka gama wannan a ƙara wani idan suka gama wannan a ƙara wani kamar da yanayin azaba ta wuta Allah maɗaukin sarki ya ce innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara haƙiƙa waɗanda suka kafirce wa mu. za mu ɗanɗana musu wata azaba ta wuta Allah ya ce kullama nazjat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali ya yazuqul azab duk lokacin da fatinsu suka nuna da wuta to sai a sake canja wata fata kuma ita ma ƙara lakaɗa mata wuta to shi yasa babu yankewa la ya yazuquna fiha bardan wala sharaba ba sa jin sanyi a cikinta ko kuma wani abin sha mai daɗi waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da bardan shine naum ba za su yi bacci ba a ciki ko ba za a ba su wani abu na sha wanda za su ji daɗin shi ba illa hamiman wa gassaka sai wato hamiman tafasasshen ruwa wa gassaka da kuma ruwa na gyambo wanda yake wato gyambo na 'yan wuta shi za a ba su ba su da wani abin sha in ba wannan ba jaza'an wifaqa wannan kuma wato sakamako ne wanda ya dace da su Allah maɗaukin sarki ba zalunta su yi ba wannan sakamako ne na aikin su aka ba su shi yasa Allah ya ce jaza'an wifaqa wannan sakamako ne da ya dace a yi wa wuta saboda bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba innahum kanu su haƙiƙa wa'innan mutane wa'innan 'yan wuta wa'innan da suka saba wa Allah sun kasance layar juna hisaba sun kasance ba sa tsoron hisabi layar juna hisaba ba sa tsoron hisabi ba su yi imani cewa Allah maɗaukin sarki zai tashe su ba to saboda haka ba sa tsoron wani abu ma da ake cewa hisabi ko za a yi musu sakamako saboda asali kiyaman ma ba su yadda da ita ba Allah ya ce wa kazzabu bi na kizzaba hakika sun karyata ayoyinmu karyatawa abin da ake nufi wato sun karyata da abin da annaba suka zo musu da shi na ayoyi ko muna da misalin su da yawa a cikin alkur'ani wanda annabawan Allah sun zo musu da mu'ujizozi sun karyata kai har babban mu'ujiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gashi manzon Allah ya zo wa kafiran Qurayshawa ya zo musu da wannan Qur'ani sun tabbata gaskiya ne amma sun ki imani da shi yasa Allah yake cewa kazzabu bi ayatina kizzaba sun karyata ayoyinmu karyatawa wa kulla shay'in komai da kake gani ahsainahu Allah madaukakin sarki yake cewa mun kididdige shi kitaban a rubuce komai yana nan a cikin lauhin mahfuz kamar yadda Allah yake cewa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar sannan Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi duk wani abu da kake za a rubuta kuma gobe kiyama Allah madaukin sarki zai ma sakayya akai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi. Allah yake cewa fa zuku to ku dan wannan azaba ku dan azabar da zamu yi muku falan nazidakum ba za mu kara muku komai ba ba abin da za a kara wa kafirai illa azaba sai dai wata azaba shine a ta musu launi na azaba a ba su wannan nau'i na azaba a tura musu irin wannan azaba yau a ba su kaza gobe a ba su kaza gaba ɗaya ba hutu a cikin rayuwarsu la yamutu fiha wa la yahya wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kulla kafur kuma dukkan kafirai duk wani makiyin Allah kafiri da ya kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala anan duniya to gobe kiyama idan an je hukuncin da za a mai kenan to kamar yadda tsarin alkur'ani yake kullum idan ya gama bayani akan waɗanda suka kafirce kuma ya faɗi sakamakonsu sai a zo kan waɗanda suka yi imani su ma a faɗi sakamakonsu ba dan komai ba sai dan a haɗa ma abinda ake cewa at-targhibu wat-tarhib A targhib a kwadaitar da kai idan ka ga wannan aiki na muminai ga irin sakamakon da suka samu to sai kai kokarin kwadayin bin hanya irin tasu sannan idan ka ga aiki wato na kafirai shi ake cewa tarhib kenan ka ga irin abin da aka yi musu na azaba to sai kai kokarin gudun aiki irin nasu dan kai ma kada irin wannan azaba ta shafe ka Allah ya ce inna lil muttaqina mafaza haƙiƙa na ga masu tsoron Allah masu takawa babban rabo hada'iqa wa ba wato za su samu gonaki da lambuna da kuma inabi a anab jamu inab za su samu wannan daraja wa kawa'iba atraba wato da 'yan mata waɗanda suke da nonuwa a tsaitsaye abinda larabawa suke ce ka'ib kenan ka'ib ita ce mace wacce wato nonon ta bai kwanta ba wa kawa'iba atraba kuma ya kasance suna tsaran juna matan da za a baka ba ɗaya ba ba biyu ba sai irin yadda kake so Allah maɗaukin sarki ya azarta mu da su wa ka'san dihaqa Allah maɗaukin sarki ya ce yana daga cikin ni'ima da za a yi wa 'yan aljanna shine za a ba su ka'san ka'san wato za a ba su kofuna cike da giya shine dihaqan cikakku da giya giya irin ta aljanna ba irin ta duniya ba wacce ba za ta sa ka maye ba wacce ba za ta sa ka fita daga hankalinka ba Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan wala kizaba a cikin aljanna ba sa jin wata magana ta lagau wacce bata dace ba wala kizaba kai ballantana ma wani ya zo ya wani ya zo ya yi musu ƙarya ba za a ji yasasshiyar magana ba kai ballantana ma a zo a yi musu ƙarya jaza'an min rabbika ata'an hisaba wannan wani sakamako ne daga ubangijinka jaza'an min rabbika ata'an hisaba wanda baiwa ce da yawa mutane wacce take jaza'an wanda sakamako ne hisaban wanda ya isa kafiyan wato abin da ake nufi da hisaban shine kafiyan wanda ya isa kowa da kowa to shi yasa irin wannan ayoyi idan muka gansu ba abin da wato za su zabarar da mu ba za su samu sai mu zabura wurin yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya kaga yadda Allah maɗaukin sarki zai ba su irin wannan nema wa ka asan di haka gashi na Allah maɗaukin sarki yana faɗa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba wata aya Allah madaukin sarki yace la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima ko wani abu na sako san ba sa ji illa qilan salaman salama duk inda ka kutsa duk inda ka je kawai zaka ji ana ta salaman salama illa qilan salaman salama salamu alaikum salamu alaikum haka zaka ji ana ta fada illa qilan salaman salama to wannan dai sakamako ne ubangiji ya musu wanda kuma sakamako ne gaskiya yalwatacce kuma ya ishe su allah ya ce rabbi samawat ubangiji wanda ya halicci sammai bakwai wal ard haka ubangiji wanda ya halicci kasai bakwai yadda sama take kwaya bakwai haka ita ma ƙasa take kwaya bakwai allah maɗaukin sarki ya ce allazi khalaqa sab'a samawati min al-ardi mithlahunna yadda ya halicce su guda bakwai sama to haka nan Allah maɗaukin sarki ƙasa ita ma ya halicce ta ƙwaya bakwai wama homa da abin da yake tsakaninsu duk halitta ce ta Allah kuma ubangijinsu ne Allah ar-rahman wanda shine mai rahama kaga sai aka zo da siffa ar-rahman ta tausasawa saboda kada ka ɗauka irin wannan manya-manyan halittun da ya yi kada ka ji tsoro alal misali na cewa irin wannan girman halartar da ba maki zai iya halakar da mutane sai aka zo aka kama lafazin ar-rahman wanda zaka san Allah maɗaukin sarki fa yana da tausayi wannan halitta rahama ce gare mu mu kanmu kuma kasancewar yayi wannan halitta da kake gani ba shine zai sa ya halakar da mu ba bal Allah madaukin sarki yana jin tausayin bayansa babu wanda yake tausayin bayi sama da Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda ka gabawa to Allah madaukin sarki ya fi ka tausayin shi Allah maɗaukin sarki shi ya halicce shi kuma kariya komai Allah ne yake kare shi shi yasa Allah anan ya ce ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba ba sa wato iya wata magana a gaban Allah subhanahu ba sa e, ba sa mallakar su tambaye shi wani abu sai ya musu izini shine la yamlikuna minhu khitaba idan aka taru a filin kiyama babu wanda zai iya bude baki ya magana in ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa ko magana ceto da aka yi Allah ce man zallazi ya shafa wa indahu illa bi idnihi wane ne zai iya neman ceto ya nema wani ceto sai da izinin Allah sai Allah maɗaukin sarki ya yi izini sannan ai ceton Allah ya ce yau idin la tanfa'u shafa'a Rana da duk wani ceto duk wata shafa'a da za a yi ba ta amfani illa man azina lahu rahman sai wanda ubangiji ya ba da izini yayi to shine amma wanda Allah bai bada izini ba ba zai yiwu ba wa radiya lahu qawla sannan kuma sai an yadda da maganarka idan ba a yadda da kai ba kai ba mutumin kirki bane wane ne ma zai magana a karɓi cetonka ko kuma a cece ka ba zai yiwu ba to shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa anan la yamlikuna minhu khitaba babu wanda zai iya tambayarsa wani abu sai dai idan ya mai izini an ce tambayi to sai ya tambaya Allah maɗaukin sarki ya ce yau mai komin ruhu ranar da an ruhu mala'ika jibrilu shi ake cewa an ruhu galibi a cin alkur'ani idan aka ce an ruhu ana nufin mala'ika jibril kamar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukakin sarki nazala bihin ruhul amin an ruhul amin wato amintacce shine ya saukar da alkur'ani ala kalbika a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litakuna min almunzirin dan manzon Allah ya kasance daga cikin masu gargadi to anan da Allah madaukin sarki ya ce yace mai yaqumu ruhu mala'ika jibrilu ake nufi wanda shine shugaban mala'iku shine mai zuwa da wahayi zuwa annabawan Allah sai dai wani lokaci a waɗansu mala'ikun suna rakoshi da wahayi wal mala'ikatu saffan za su zo su tsaya sau sahu la yamlikuna la yatakallamuna ba sa iya wata magana illa man azina lahu rahman sai wanda mai rahama ya ba shi izini wa sawa sawaba sannan ya faɗi magana kuma ta daidai wannan shi ne an baka izini sannan kuma magana da za ka faɗa magana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da ita zalika wannan rana ta alkiyama al-yawmul ita ce rana ta gaskiya faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba duk wanda ya so wato zai samu hanya duk wanda ya so ya riƙi hanya ya zuwa komawa ga ubangijinsa wa man sha'a takhadha ila rabbih a sabila Allah ce inna anzarnakum azaban qariba haƙiƙa mun faɗakar da ku mun tsoratar da ku da wata azaba wacce take kusa yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada ranar da mutum zai duba zuwa abinda hannayensa suka aikata a wannan rana wa yaqulu al-kafiru kafiri zai ce ya ni kuntu turaba ina ma a mai da ni ƙasa saboda ya san babu kanta ba inda zai sha kan shi. malamai suna cewa a lokacin da ya ga za a wa akuya da akuya a mata hisabi akuyar da ta tunkuyi wata akuya a nan ko kuma ragon da ya tunkuyi wani rago a nan duniya to Allah maɗaukin sarki zai tsaye da su ya musu hisabi wannan ya rama wannan ya rama waɗannan ma su zo su ma wannan yarama, rama wannan ya to idan kafiri ya ga haka zai ce ya laita ni kuntu turaba idan suka rama sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya mai da su kasa. to kafiri idan ya ga haka sai ce ya laita ni kuntu turaba ina ma Allah maɗaukin sarki ni ma ya mai da ni ƙasa wannan shine a taƙaice wato abin da ya shafi wannan sura ta suratun naba kuma a wannan rana ce wato talatin ga ramadan muka zo ƙarshen wannan shiri namu wanda kamar yadda 'yan uwa kuka gani mun kutsa cikin wannan izu wato izu na 29 a cikin alkur'ani mun fa'idantu da fa'idoji da yawa na magana Allah wanda muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda suke ba wa ƙur'ani haƙƙinsa kada mu manta da haƙƙin ƙur'ani a kanmu alƙur'ani yana da haƙƙi a kanmu kada mu kasance mutanen da ƙur'ani zai kai ƙarar tsoron Allah cewa sun ƙaurace mai ya kamata wannan littafi na qur'ani mu bibiye shi mu haddace shi wannan haƙƙinsa na farko kenan mu fahimci ma'anarsa wannan haƙƙinsa na biyu kenan mu lura da me ya ƙunsa sannan kuma mai aiki da shi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi yake cewa haƙiƙa mutane na sun ɗauki ƙur'ani abin ƙauracewa ƙauracewa da al'umma ta yau alƙur'ani shi mai da ita cikin wannan bala'i yayin uwana ina muku nasiha mu koma ga alƙur'ani mu koma mu riƙe alƙur'ani allah maɗaukin sarki zai fitar da mu daga duk wata musiba da muke cikin da wannan shiri insha allah muna roƙon allah allah maɗaukin sarki ya yassare mana idan muka samu wata dama mu ƙarasa tafsirin wannan ayoyi kun ga kamar yadda muka fara mun fara daga farkon suratul mulk gashi Allah maɗaukin sarki ya sa har mun zo ƙarshen suratul naba idan Allah ya yadda ya kai mu wani lokaci za mu yi ƙoƙari insha Allahu a wasu shirye-shiryen mu yi ƙoƙarin ƙarasa tafsirin wannan juza'i da muka fara ya Allah muna roƙonka ka ji kanmu ka yi mana rahama ka yaye mana matsalolin da muke cikinsu ya Allah ka gyara shugabanninmu Allah ka gyara zukatanmu Allah ka kusantar da mu zuwa gare ka kuma Allah ya maimaita mana wannan wata mai albarka Allah maɗaukin sarki ka sake maimaita mana shi muna cikin ƙoshin lafiya ‘yan uwa muna fata za ku haɗu da mu a waɗansu shirin na gaba da za mu sake daga wannan tasha ta afirka bangaren hausa da fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma karatun da muka fara tun farko har ƙarshe zuwa wannan shiri na ƙarshe duk kuskuren da muka yi allah maɗaukin sarki ya yafe mana abin da muka yi daidai allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa gaba ɗaya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mun sake haɗuwa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور